ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatu na wannan littafi sujudu sahawi na fitaccen malami muhammad salih al-ithaimin allah ya ji kansa da rahma. muna nan a shafi na takwas inda zamu tashi akan inda mana yake cewa wala yaqulu shakku fi salati min halayn an ga wajen ko mana yake cewa wala yaqulu shakku nan dai da na faɗa nan za mu tashi sai ka zo karatun da cewa wa amma shakku fi gairi hadhihi al-mawadi as-salata fa innahu mu'tabar ko kwanto ba a gurare uku nan da bayanin su gabata ba ka zama da damin yi to wannan kokwanton abin la'akari da shi to shine za mu shiga kokwanton da ake la'akari da shi malai ce wala ya kulu shakku kokwanto bai kubuta fi salati a cikin sallah min halaini daga zamowa a cikin hali biyu in bai zama wannan halin ba to zai zama wannan in dai mutum ya kokonto a cikin sallah to ɗaya biyu ne su ne zai tsada alhalatul ula hali na farko daga cikin yanayin yadda kokonton mai kokonto a sallah yake kasancewa an ya tarajjaha indahu ahadul Shi ne a samu rinjaya ɗayan al'amura biyun da yake kokonto a kansu a tare da shi mutum ya kokonto a sallah amma ya samu rinjayen cewar ƙarfin kaza ya fi kaza a kan abubuwan da yake kokonto a cikin sallah mala ya ce fa ya amalu bai ma tarajjaha inda to ya tashi a sallar sai ya aiki da abin da ya rinjaya gare shi fa yutimmu alaihi sai ya cika wato ainihin sallar tasa a kan wannan abin da ya rinjaye fayyutimmu alaihi salatahu sai ya cika sallarsa a kan wannan abin da ya rinjaye ɗin gare shi wa yusallim ya sallama ya yasjudu da sahwi sannan ya sujada da gyaran sallah wa yusallim kuma wato ainihin sallar mala ce misalu zalika ga misalin abinda yake nufi shakhsun yusalli dhuhr mutum ne yake yin sallar azhar fa shakka bil raka'a sai ya a kan raka'a hal hiya hal shin wannan raka'a da yake ita ce raka'a ta biyu Awi thalitha ko ko ita ce raka'a ta uku lakin tarajjaha indahu annaha salisa. amma ya furin jayar da cewar wannan raka'a ta uku ce ya yi kokwantar ta biyu ce ko ta uku amma zuciyarsa ta furin jayar masa da cewar wannan raka'a fa ta uku ce ba ta biyu ba ce fa alu yaj'alu hasalin malai ce to nan wannan kokwantar zai mai da shi cewar ko ya yi raka'a ta uku ke karfafi wannan abin da yake da ƙarfi a zuciyarsa ne fa ya da ha bi raka'a sai kawai ya zo da wata raka'a bayan wannan din wa yusallimu sallama bayan ya yi tahiyarsa ta Tun sun mai yasudu lissahu sannan sai ya sujudu biyu na gyaran kuskuren da da mantuwar da ya cikin sallah wa yusallimu ya sallama in yi haka sallar ta yi dalilu zalika malai ce hujjar da ta sa aka faɗa haka ma tabbata fi sahihaini wa ghairihima hadisin da ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim da wasu min hadisi abdullah ibn mas'ud wanda karbun daga sahabu annabi abdullah dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya yarda shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala yace hakika annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace idza shakka ahadukum fi salati idan ɗayan ku yi kokonto a sallarsa falyata harar sawa sawaba to ya kintaci daidai ya nufi abin da ya fi ganin shine daidai falyutimma ma'alaihi ya cika ta sallarsa a kai sannan ya sallama ليسلم ma ya ثم sajjatai sannan ya يسجدوا guda biyu na mantuwar da هذا لفظ البخاري wannan shine lafazin hadisin bukhari ce wanda manzo ifal ya ta sawa ya nufi abin da yake ga shine daidai ma'ana irin ja da abin da zuciya ta furin jayar masa sau da haka wannan shine hali na farko na kokon ka yi kokonto amma zuciyarka tafi karfafar bangare ɗaya na kokontan naka to za ka gini a kan wannan abin da zuciyarka ta fi karfafa sai ka ƙara karfafa ta a aikace kuma in ka idan da sallar ka sai ka yi sujjadu guda biyu na gyaran sallah kenan sujjada ta zama bayan sallah ko ku kafin bayan sallah kenan ta zama ba'adi kenan ana yin sujjada ba'adi don gyara ko kwantan da aka yi amma ya zama ana da rinjaye akan ɓangare ɗaya na kufanta to idan aka kammala sallar shine akan wannan abin da zuciya ta furin jaya kuma aka karfafe ta a aikace to bayan kammalawa sai a sujudu biyu na gyaran wannan sallar to ma da ce wannan shine hali na farko na kokwantar da mai sallah yake samun kansa a ya gama da bayanin ya faɗe shi ya ba da misali ya faɗi dalilin sannan sai ce alhalatu saniya hali na biyu Allah ya tarajjaha indahu ahadul amrayn mutun ya kokwanto amma babu ɗaya cikin ɓangare biyu na kokwanton nasa da ya jaya gare shi fa ya'malu bil yaqin to anan kawai sai ya aiki da abin da shine tabbas wa huwa al-aqal shine mafi karanci in dai yana kokwanto tsakanin da yawa da kaɗan to karancin shine tabbas samuwar da yawan shi ake kokonto a kansu to abin da zai kenan a nan ba magana ya tafi a kan abin da zuciyarsa ta rinjayar ba ne don nan ba ta rinjayar da komai ba ta kasa tantance wanne ne ku sai ɗauki mafi ƙaranci shine tabbat ya gina a kai an fahimta ko ya ci gaba da cewa fa ya'malu bil yaqin sai ya aiki da abin da yake tabbas wa huwa al shine kadan fa yutimmu alaihi salatuhu fa yutimma alaihi salatu sai ya cika sa sallarsa akan wa yasjudu lis-sahwi yi wato gyaran wannan mantuwar da iya sallar qabla an yusallima amma nan kafin ya sallama zai sujjada kuma ya sallar sannan ya sallama kenan idan kai ko kwanto a sallah baka iya rinjayar da bangare daya daga cikin bangare biyu na kokwantanka ba za ka ɗauki mafi ƙaranci ka ɗora a kai kai watsi da mafi yawancin da kake kokwantan idan ka kai ƙarshen sallar kafin kai sallama za ka sujadu biyu ƙabaliya don su zama gyaran wannan kokwantar da ya same ka kai aiki da abin da yake tabbas mafi ƙaranci an fahimci dai bayanin nan ita to wannan shine abin da sai ce misalu zalik ga misali da zai fito mana da haka sarri shakhsun yusalli al-asr mutum ne yake sallar la'asar fa shakka bin raka'ati sai ku kwanto a ɗaya daga cikin rakawo'in hal hiya thaniya aw thalitha shin wai a raka'a ta biyu yake yanzu ko ko ta uku ce walam yatarajjah indahu annaha thaniya amma zuciyarsa bai ta rinjayar masa cewar wannan raka ita ce ta biyu ba aw salisa kuma bata ta masa da ita ce ta uku ba fa innahu yaj'alu hasana kawai ya dauka a raka ta biyu kawai raka ta biyu fa ya tashahhad ko sai ya yi sujadu biyun raka ya zama sai ke sanu ah ni wannan ta biyu ce ne ko ko ta uku ce in ta uku ce ya miƙe ko in ta biyu ce ya zauna ya tafiya to ko ya zauna ya tafiya tunda ya kasa tantance ta biyu ce ko ta ɗaya ce eh ko ta uku ce kawai ɗauka ta biyu ce kawai zauna ya tafiya shi ne ce fa ya ta shahadu ta shahudun awwal fa ya ta shahadu sai ya tafiya a ta shahudun ta hiyar farko wa ya ati ba da hobi raka'atai sai zo da wasu rako'in guda biyu cikon sallata ko wa su da sahawi wa salli? sai yi sujada don mantuwar da yi da kuma yi sallama su jada ya zai yi ta kafin sallama ko bayan kafin sallama saboda ba tabbaci na bangaren da dalilu zalika ita to ga hujja komai a tafi da dalilin Mara rawahu muslim dalilin wannan fatawa hadisin da imam muslim ya rawaita an abi sa'id al-khudri daga sahabin annabi abu sa'id al-khudri radiyallahu Allah ya da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala yace hakika annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace idza shakka ahadukum fi idan ɗayan ku yi kokwanto a sallarsa falam yadri kam sallah bai iya sanin raka'a nawa yayi ba talatan am arba'a uku ce ko ko hudu ce shi na ka kwanta a hadisance da yazo akan uku da da hudu bal yatrahi shakka ijiba da abin da yake kokwantar a kansu wal yabni alamar sai kana ya gini akan abin da ya sakankance ya faru ita ce raka nawa uku ita ce mafi karanci ɗauka ko ita ce tabbas waccan da yake tunanin ta hudun ce ta ce ƙari ita ce ku ya isa matsala a kan kawai to yi watsi da ita ɗauka ko yanzu ne zai yi ya riga ya yi ta uku sajidatai ne سجدتين an yi sallima sannan ya yi sujudu guda biyu kafin ya sallame sallarsa don gyaran wannan kuskuren mantuwar da ya samu kansa a ciki ta kokwantan wannan raka ta hudu fa in kana salla khamsan inda ya salla ya kare sai zaman to duk da an ce ya dauki mafi karanci abin da yake shine tabbas sai zaman to wannan tabbas din da ya dauka ashe ba shine ma dan ba da ya dauke ta raka uku ashe hudu ce ai an ce dauki abin da yake mafi karanci ko shine tabbas yi cilli da yi watsi da abin da yake shine ƙarin shine ku kwantar da kuma to sai zamanto duk da haka wannan tabbas din da ya dauka ashe ba ma ita ce tabbas ɗin kudin ce ya yi ike da kan uku aka ce ɗau uku an fahimta ce to fa in ka na salla khamsa in idan an tarka ta sai zama biyar din shafa da lahu salatu wannan sujadin da ina gyaran sallar sai su cika ce masa sallar sai su zama sun tafi kamar kai ka ce raka a shida kowace da yar uwa take can biyu nan biyu nan biyu sun cike ce masa sallar dama dai ai sallar ita ta la'asar din ai mai bi bi bi bi ce cikakkiya ce ba mai wuturi ba ce ba mai mara ba ce to dai duk da haka sallar ta zama ta tafi a cika ba a mara ba wa in kana sallah itmaman in ko ya zama cewar ya cika sallarsa daidai wa daidai da aka ce fa da ta hudun ya dauka uku ya kuma sai zama tabbas din uku ce ya dace da tabbas din hakan ne uku ce an gane to nan ɗaya da zai ci ko ya zama ta cika masa sallarsa daidai wa daidai ko to in ya zama ya cika sallarsa ya yi raka hudu kana ta targiman lishaifani su wannan sujudin da aka guda biyu da nufin gyaran sallah bayan sallah ta riga ta cika an gane to sun zama wa shaidan turmutsa hanci a ƙasa da ciri ba ba ya so ya lalata sallah a har sai a sami matsala to an ki ba za a samu ba an fahimta ko sai dai tafi da haushinsa ya so a ce ba ta cika ba kuma ta ci to na sujudin da aka yi zama ma wani ƙarin haushi ya sallah ta cika gashi na yi abin da ko da gyara na gyara an fahimta ko shi ne abin da yake zai ma da ce wa min shakki har wa yana daga cikin misalan kokwanto a sallah idza jaa ash-shakhs wal imam ratib idan mutum ya zo bin sallah a matsayinsa na mamu ita da limaminsa a halin yayi ruku fa innahu yukaffiru ai dama abinda sunna ta koyar daga zuwa kabbara ne ta harama ko yace takbiratul ihram zai yi kabbara harama ta fara sallah wa huwa qa'imun mu'tadi ina a tsaye kan ya daidai ma a tsaye ake ni. to in yayi ta wa huwa qa'imun mu'tadil ma yarfa sannan sai ya ruku shi ma dan ya riski limamin da ita ra'a halin ruku wa hina idan la yaqulu min thalathi halati to shi da izo zai bin limamin nan ba yadda ya iya ba zai iya kubuta daga ɗayan hali uku ba ya riga ya kabbara harama zai je ya riski neman a halin ruku al'ula hali na farko an yadda ya kana annahu a darakar imam ya samu tabbacin ya riski neman a ruku an yadda ya kana annahu a darakar imama fi ruku'i ko isamu tabbacin ya riski limami a cikin ruku'unsa kabla an yarfa aminu kafin liman din ya dago daga ruku'u fa yakunu mudrikan liraka sai zama ya samu wannan raka wa tasqutu anhu qira'at al-fatiha sai zama karatun fatiha ta tare a kan limamin ta ya dauke ba. to wannan zaka iya samun wannan tabbacin idan ya zama to kai kabbara harama kayi ruku'u har ka ji kayi tasbihan da ake yi imamin ka bai ce sami Allah ka ka samu tabbacin ka samu to wannan ba ka da matsala Fatiha ta karaya a kanka liman ya dauke maka ka ci bilis an gane ko sai ce a kadiya hali na biyu an yadda ya kada annal imama rafa'a min ar-ruku'i qabla an yudrikahu fihi mutum ya zama yana da tabbacin cewar limaminsa ya dago daga ruku'u kafin ya riski ruku'u kafin ya riski limamin a halin ruku'u limamin ya riga ya dago fata kotu hurraka a ran raka a takubci nan sai da su gama kabbara har maka Allahu akbar yi haka ka tafsiye ce sabi Allahu liman hamida ka samu tabbacin baka samu ba an fahimta ko ita to akwai wannan wannan kawai sai ka ɗauka cewar ba kai a wannan raka'a inda ragowar raka'a a nan za ka samu jami in babu kuma ka je shiga cikin sallah a ƙara sada amma dai baka samu jam'i. ba an fahimta ko sai ce a sadisa hali na uku an ya shuka mutum ya samu cikin halin kokarto hal adrakal imama fi ruku'i ko ya samu limamin nan a cikin ruku'u fa yakunu mudrikan rafa sai zama ya samu rafa aw anna al-imama rafa'a min ar-ruku'i ko ko al-imamin nan ya riga ya dago daga ruku'u qabla an yudrikahu tun kafin ma ya rike shi da kai kabbara harama har ka tafi ka sunkuya ba ka ga wasa ba amma kana sa hannunka akan gwiwa na fara ruku sai ka ji sami Allahu liman hamidu. kace to ko ya yi jinkirin faɗar sami Allahu liman hamida wasu sai da ya miƙe ma tukuna ban ma same shi a cikin rukun ba kenan ko ko kuma a'a yanzu da na kai hannuna sai na riga na sa hannuna tukuna faru tasbihin ya ɗago tun da yanzu na ji ya sami Allahu liman hamida wasu, to zai sa ka cikin kokon ka samu ko baka samu an fahimta ko shine hali na uku da yake faɗa yake cewa aw anna al-imama rafa'a min ar-ruku'i qabla an yudriku ko ko a limamin ya riga ya dago daga ruku'u kafin ya riske shi fa fatatu raka'a a haka kenan sai zama raka'a ta kubce masa in ya riga ya dago kafin ya riske shi fa in tarajjaha indahu ahad al-amrayn to samun wannan raka'ar da samun ruku'un ta kubce wata da kubcewar ruku'un ta ko to ice to sai aiki da abinda irin jaya a gare shi tsakanin abubuwa biyun nan idan ya ɗauka ce to aiko ya samu rukun ne tunda da shi dai har isun ku ya idai na ganin wato liman bai gan shi a dage ba tunda dai har sai da ya sa hannunsa a goya ya ji sami Allah liman da ko ya samu ruku ya samu raka to in ya jaya da wannan ya aiki akan haka in kuma zuciyar ta ba ciwon kan an yi da dai na dai ciwo yadda ya daɗe kafin daga an tafi nan ya ci a ce ya ɗago kafin hannu na je gwiwa kuma sami Allah da mana da ɗin nan ni na ji ko tasbihi na ƙarfi na ɗaya ban kai ƙarshe ba ya faɗe ta kawai dai wannan raka ni na sallama to wanda irin jayar sai ya aiki da abin da irin in samu samu in rashin rashin an fahimta ko yawwa abin da ma jihar sai aiki da abin da ya rinjaya fa atamma alaihi salatu sai cika san sallarsa akai wa sallama ya sallama summa sajada lisawi sannan ya sajada gyaran wannan wato mantuwar ko kuma ce cikokwantar da ya same shi wa sallama ya sallama to in ya rinjayar da ya samu raka'a sakamakon samun ruku'u zai yi sujada ba ruwan sa da yin ko idan kuma yarin jihar da bai samu ba ku. zai shi ma dai an fahimta ko sai dai kawai isama da raka da bai samu illa idan lam ya kutu shay'un min as-salah sai dai in ba wani abu da ya kubce masa daga sallar fa innahu la sujuda alaihi hina idi to ba wata sujuda akan sa ba wata sujuda akan an fahimta shi malam ina daukar cewa idan an ce da sujada a kan misali kenan saboda fatiha can da zai yi ko da bai samu ba ga wanda suke daukar lalle sai kai fatiha in ya samu ruku'u ya tabbata ya samu ruku'u to ya samu raka'a bai da matsala bai samu ba to ya rasa bai da wannan raka'a an fahimta ko to shine yake magana cewa illa idza lam yakuthu shay'un min as-salat sai in babu abin da ya kubce ba daga cikin sallah a raka'ar farko da aka samu wannan abu fa innahu la sujuda alayhi ila to ba ma shi da wata sujada da zai an fahimta ku wa in lam yatarajja indahu ahad ahad al-amrayn idan ba ɗaya daga cikin al'amuran guda biyu da ya rinjaye gare shi amila bil yaqin to ya aiki da tabbas wa huwa anna ar-raka'ata fatat dauka ko raka'a nan ta kubce masa fa yutimmu alaihi salatahu sai ko ya cika sallarsa akai wa yasjudu lisahwi qabla an yusallim yi wato sujada dan gyaran sallarsa sakamakon wato mantuwa kafin ya sallama sun mai sallim sannan ya to wannan kada mu manta mala yana ginin bayanin bayaninsa akan mazhabar hanbaliya domin suna kan mazhabar imamu ahmad bin hanbal akwai malaman da suke da fahimtar cewa in dai baka samu cikakken ruku'u ba sosai to kawai ka ɗauka ba kai wannan raka'a ba saboda ai lallai ana buƙatar ka da karatun fatiha yanzu ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to kai baka samu cikakken ruku'u ba kawai fatiha ta kuce ba amma ka samu cikakken ruku'u to kana daga cikin wanda aka ce in ya samu ruku tare da liman ya samu raka'a to wannan shine ginin akan abu wannan abu amma dai dama abin da ke akwai in dai ka samu ruku'u kana da yakinin ka samu ai magana ta kare baka samu ba kuma magana ranka a ce babu ita na ruwan kai na wata sujjada an fahimta ko fa'ida ma da yace ga wata fa'ida ga wata karawa idan shakka fi salati idan mai sallah ya kwanto a sallarsa fa amila bil yaqin yayi aiki da tabbas abin da yake mafi karanci aw bi ma tarajjaha inda ko kuma ya aiki da abin da ya rinjaya gare shi hasbar tafsiril mazkur daidai da yadda aka fayyace da ya gabata aka ambata to inda ya aiki da abin da ya rinjaya gare shi ko abin da yake shine tabbas mafi karanci ko mata bayyana lahu sannan sai daga baya kuma ya bayyana gare shi anna ma fa'ala hucewar abin da ya aikata mutsabiqun lil waqi'i yi daidai da abin da yake tabbas a aikace wa annahu la ziyarata fi lati babu wata ƙari ba wani ƙari da ya asallarsa wala na ƙasa babu wani wato eh, tawaya a cikin sallarsa ta ƙasa an musu da sahu kawai ta sujada mantuwa wata sarai a kansa ba shi ba yi ai mun ce da mutum na kokwantar a biyu ike ciki ko ta uku amma zuciyarsa ta gurin jaya masa da cewa ta biyu ce kuma sai aka yi dace dama ta biyun ce an fahimta to a dama an ce in yarin jayar sujudarsa a ina zai ta a kafin ko bayan bayan go tunda ya samu rinjayarwa cewar ga inda ya fi jin ƙarfi to da irin jihar din sai da ya ce assalamu alaikum sai ke ce ai ku sallan nan ni dai zuciyata ta bani hudu ce wani na kusa da ya ce ai hudu kai tare maka fara tare maka ƙari ni ma hudu ne to lafiya nan su ji da manta zaman an fahimta ya ce to shi ne abin da ke in ya iya tuna cewa abin da daidai ne da abin da yake a aikace da abin da ya riga a ransa to kan ma wata wuce da ɗaya zai ƙaru jin haushin su an fahimta ku alal mashhuri min al mazhabi ce wannan shine abin da yake mashhuri a mazhaba li zawali mujibin sujud saboda abin da zai jawo sujada ya kau wa huwa shakku shine kokon nan wa ila la yasbutu an wasu malaman suka ce sam wannan sujada da ake ta gyaran sallah ba za ta sare a kan tun da ya samu kokwanton a cikin sallah an fahimta ko Rahima bihi shaitan zai yi dan yawa wato turmutsa hancin shaitan a ƙasa dan ya jiyar da shaitan haushi da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce wa in kana sallah itimama idan ya riga ya yi sallar sa daidai ta cika kana tarjimar li shaytan wannan sujudin sun zama turmutsa hancin shaytan a kasa wali annahu adda juz'an min salatihi shakan kuma ya tabbata cewa da ya fara da wani ya afkar da wani abu na sallarsa ina mai cikin halin kokon ai ba daidai yake da wanda bai to ba a an fahimta shakar bihi ya yi to a cikin wato ibadar sallar ina ada'i lokacin da yake bayar da ibadar sallar wa hadha huwa raju malace ce wannan na karshe ya fi shine raji in dai an samu kokwanton ko da ka samu tabbacin cewa sallar ka dai wani da kai kai wannan su da gyaran sallar dan shaidan ya tafi da haushin cewa bayan sallar ta ci kamar har su jira aka yi in ba da kuskuren an gyara ke an fahimta ko to wannan shine ya furin jaya sai ce misalu zalika ga misalin haka shamsun yusalli mutum ne yake cikin sallah fa shakka fi raka'ati a hiya saniya am salisa sai ku kwanto a raka da yake shin ita ce raka'a ta biyu ko kuwa a ta uku ce wala yatarajja indahu inda amrayn ahadul amrayn amma ɗaya daga cikin abubuwa biyun na raka'a ta biyu ce ko ta uku bai rinjaya gare shi ba inda ya fi ƙarfi faja ala hasaniya sai mai da ita kowa biyu ce an ce aiki da mafi karanci shi ne tabbas sai aiki da haka wa tamma alaiha salatu sai cika sallarsa thumma tabayyana lahu sanan sai ya bayyana gare shi annaha hiya thaniya wannan da ya ɗauka ta biyu dama ita ce ta biyu Filwaƙe a aikace a fili a zahirin abin da ya faru fala sujuda alaihi alal mashkur bisa abin da ya shahara a mazhaba ba zai yi wata sujjada ta gyaran sallah tunda dai sallah ya yi ta min al mazhab na mu mazhaban hanbaliya wa alaihi sujud قبل salami على القول الثاني amma a magana ta biyu ta malamai zai yi wato ainihin su zai gyaran sallah kafin ya sallama tunda an yi samu rinjaye da wani bangare ba kawai an ce ya aiki da abin da yake tabbas Allah zai rajja na wuce malar ce a da wannan tsibirin gyaran sana tunda dai kokwatan ya faru da shi kokwatan ake so a maganta ba daidai yake da wanda ya da ba wannan kokwantan kisa aka ce shi zai yi wannan da ba da an fahimci to kuma na ya kamata mutane dan ba masu murɗa ma wani abin da wani za a shiga sujudu sahwi alal mamun sujjadar mantuwa kan mamu kana bin liman sallar kuma abin sujjadar mantuwa ba da za a yi ko ba za a yi liman ya ɗauke ko bai ɗauke ba an fahimta ko yawa to wannan matsala ita ma zaman da za mu shiga kuma mu yi ta gaban ita wani kuma ne wa yan uwa albishir an turo da littafin nabiyar rahama samfur daga misira cewar ina nan tafiya ma an sako shi a cikin jirgi amma na zo wannan kwafi ɗayan da aka turo da ido ya fi wancan tudu kuma an sake masa bugu lafiya lau tabaraka wannan yake cewa shin koyaushe ake yin shafa a hufi shin yaushe ake yin shafar hufi domin na ga wani kullum in ya sa safa da sau ciki kawai sai ya shafi kasan safar ya je ya yi sallah menene sharuɗan yin haka to na farko ita shafa akan huffi ko safa ko takalmi abinda da yake sunna ana yi ne akan saman ba a ƙasan ba wannan sa ma sai na ali Allah ji da rahama kuma wato rahamshe shi yadda da shi yake cewa da addini ɗan ra'ayi ne da sai ce shi na ga a shafi kasan hufi inda ake takawa shi yafi akan a a shafi saman to amma da addini ba ra'ayi bane wahayi ne abin da yazo daga Allah manzo i bayani shi ake aiki da shi to ba yadda kuka iya in mun ta shafa su dai mu shafi saman hubbi ko safa ko tafi saboda haka wannan shafar da yake na ƙasa ya saba da abin da yake sunna saboda haka shafarsa ba ta yadda wanda ya koyar da safa shafa yace a yi shafa batun kuma cewar shin koyin shi ake yin shafar ɗin dai buƙatar ya sa safar ta taso ya sa ko kuma huffin ko kuma takalmin ya samu kansa zai maimaita alola bayan ya riga ya sa kafasta cikin da tsarkinsa ya riga ya gama alola tsaf isa wata alola ta tashi zai yi to ina da dama na tsawon wato salloli guda hudu bayan wacce ita farko ta asuba isa ma'ana dai sallolin biyar din nan na rana yini da ranar kana da ita in kana mazuni a gari inda za ka yi sallar asuba sai ka wato a yi alwalar ka saka a ga wannan ta asabar da su da kalwalar karkam ka kai karshe sannan ne kasa amma su su safar ko kuma hukun ya zama ka shigar da kafafunka cikin halin ka gama alwala in za ka yi alwala hudu za su biyo baya a zahar la'asar magarba isha kana da damar in ka gama ka zo wankin kafa mai kwanka wanke sai kai kai shafa a kan sama ya halatta kana da wannan salloli biyar idan haka ta faru da kai kana so ka yi a gobe kuma in gari ya waye to ba yadda ka iya sai ka cire ka kuma yin wata alwala sannan ka mayar ka iya yi sabanin matafi shi an ba shi damar dare uku da yini uku zai iya kwana uku yana ne in dai bai sami kansa a halin da raba da zai buƙaci wanka ba an fahimta shi shine abin da ke wanda haka in dai yana nan a mazauni kuma ya sa safar ike da buƙatar zai yi ku. in dai ita kwana cikakke ike so zai kuma dora bai isa ba sai ya cire ya yi alwala ya sa sannan zai iya dora an fahimta ku. saɓanin mutum na in ya cire kaga na yana nuna cewar bai da buƙatar in shafa'a in alwala ta taso sai a su dama in yana kafin ya mayar a in kama cire ka mayar in dai sanda ka cire da ka tana nan wacce kai ka sa sun bata lalace ba ba wani matsala ba a yadda kai shafin bane ba ka sa safar ko kuma hukun ka riga ka gama alwala ba amma in dai alwalar da kai kasa din ko da ka cire su tana nan ba lalata ta ba kamar lafiya da kana da mashi shafa eh. wasu da sai da muka gama karatu sarbo suke tuttuɓo bai ka gama karata ba zai zama wanda yake cewa karatun fatiha da sura a wajen mamu farilla ne a sallar da ake a ɓoye tilas dole sai ya yi wannan fatiha da sura tunda liman jigumi yake ba jin abin da yake faɗa yake ba shi ma kuma jigumi tunda shi ne ma yana karatunsa don dai karatun ne a ɓoye ba wanda zai ji ba ne to shi ma dole sai ya yi koko ba dole sai ya yi malamai akan abin da ya shafi karatun sallar mamu da yake bin limani akwai hadisi da ke cewa wanda yake da limani karatun limaminsa karatu ne a gare shi wani hadisi bai ce sai in karatun sallar a ɓoye ne ko a fili ba wanda yake da limami karatun sallan limaminsa karatu ne gare shi sallan nan karatunta a fili ne ko ko a ɓoye ne hadisin bai ware ba in ka zo ka ce ka ware aina nufin in a fili ne amma a ɓoye ne ba haka ba ne to kai da za a nemi ka zo da dalilin warewa an fahimta ko saboda haka amma malamai suna magana cewa ɗabi'a ce ta rai ɗabi'a ce ta ɗan adam in dai zai yi jugum to ba zai rasa kansa a samun wasu tunane-tunane ba sai aka ci turan kaɗi shaidan yi amfani da wannan damar idan limamin ka yana karatu a goye kai kada shaidan iri baci wannan jugum ɗin da kai isa ka cikin kokwanto isa wato ka cin moriyar sallar ba kai dai ko ka zama a raka ba ka san ina aka tsaya bai na za a tashi ba dan da liman ba hanta ko ai sujuda ko ka ai sujuda kai baka sani ba an fahimta ko to sai kai karatu wannan zai dauke maka hankali daga yiwuwar shedan inauta da kai wani guri sai zama kana cikin sallar karatu zai ba wani shi abin amma ba za a ce farilla ne tilas dole irin na wanda yake mamu eh, wanda yake kai shi shi kadai yake sallah ko kuma yake limani ba an fahimta ko saboda an so ka yi wannan karatu dan ita maka da wannan hali da zai iya zama shi dan ya ribace ka amma ce da za ka yi sallar ka bi limaminka ba ka wani tunanin shaidan da zai ɗauki ma hankali ba amma saboda jin cewar kana limami sai ba kai karatun ba sallar ka tayi ba mai cewa ba ce ba an fahimta ku saboda ba daidai kake da mai yin sallah shi shi kaɗai ba kuma kai ne limami ba kuma limamin ka ya yi fatan nan ya yi sura an fahimta ku inda ma mu isha banban da mai sallah shi shi kaɗai da kuma a matsayin ka na limami akwai abubuwa da dama da shari'a take sarayar masa tun da muka gama bayanin ma cewa in ya zo ya limam ya yi da ruku da fatihar da surar da tsayawar da ake musu duk ba ruwan su ko amma waye zai zo ya sallah haka shi shi kadai ya samu wannan damar ku waye yana limam zai haka ya fata da sura bai sun kuya ce sallar Ba ku amma shi ma mu yana da wannan damar an fahimta ko to irin wannan shine abubuwan da suke shi yasa ya zama da bambanci da har kuma ka zo kai yanzu ka fara kai ka bara harama magaruba ce shi kuma liman ya riga yayi daya ta wuce ko ka taka ta biyu karatun ta ya zama fatiha haka kuma a boye to dama raka ta biyu ta magaruba fatiha ce kawai kuma karatun ta a boye ne ai ba haka take ba ko amma biyayyar liman ta sa kai ka an fahimta kaga yadda ya shafi mun da sallah shi shi kai ba za ka dama kai kaɗai ba ka ce koyi yau magarba fatiha za ka yi a raka a biyu kuma a ɓoye za ka an fahimta ko ba zai yiwu ba to haka kuma shi dai wanda yake bin liman zai iya samun kansa kamar yadda wannan wato muka ce ya sha a wannan wato karatun fatiha da ya tsinci kansa shi bai fata da sura ba kuma karatu a zama a tsoye ba a fili ba to kuma zai iya samun kansa wani lokaci ya zo ya bi neman a raka a ƙarshe bayan ya ɗago daga ruku'u har ko abin da samu sujjada biyu ko da zaman tahiyar ƙarshe kuma ya tashi zo ya raka hudunsa daidai wa daida har kuma ya masa tahiyar ƙarshe ba zai ce a tunda na yi ɗin yankan da neman ta zo ta zama a ƙarshen nan ba ko ka ga da za ka yi sallar ka kai kaɗai ka fara da yin sujadu guda biyu ka yi zaman tahiya ka ce to yanzu zan fara kuma rakawo'in aikin banza an fahimta ko amma saboda biyayyar da sun ta kai ba wani matsala kuma har wa yau aka ce idan ka zo kana bin neman sai neman ya zama aka rashin sa'a yau ina cikin halin jin jiki amma ya iya fitowa sallar ya gaba zai iya a tsaye ba sai zauna a zauna aka ce kai ma mai lafiyar lau zauna a zauna ku an ɗauke ma tsaye saboda biyayya da juna waɗannan abubuwan halaye da suke da mamu sun sha bamban da misalla shi kaɗai sun sha bamban da wanda yake limani so da haka to a wannan ma karatun fatiha da sura in kana bin liman karatunsa a ɓoye ne ko a fili in kai a san da yake a ɓoye yana da kyau wannan ana so ka yi haka kada shi dan yi ribatu wannan damar amma da za ka bi shi ka yi ba sallar kai amma a karatun kuma da ake yi a fili dama wannan magana mafi karfi kan ma ka ce za ka ana so ka ji karatunsa in ya kuskure kai mai gyara ina buƙatar buɗe kai masa in ma ko ba ka ji karatun ka an bautar da kai da sauraron karatu in ka ci za ka karatu kuma ka saurare shi ma da alallahu li min qalbayni fi jawfi ba wani mutum mai zuciya guda biyu ina jin ka kuma ina na karatu kuma a tafa daidai an fahimta ko wannan kuma yake cewa mutum ne yake jin dugon danshi a jikinsa amma wani lokacin ba shi ba ne ma'ana ba danshin ba ko ya duba sai ga ƙarƙar ba idan ya duba sai ya ga babu wani danshi to waya zai idan baka ga danshi ba to ba ruwanka da danshi idan ka ga danshi to ka ɗauki danshin nan in kana tunanin cewa na fitsari ne ka yayyafa masa ruwa ka yi tsarkinka ka je ka ibada in ku ka riga ka yi tsarkinka ce ɗan da yake so da ku ko ka ɗauka danshin ɗigon tsarkin da kai ne ya ɗigo ya taɓa ka ka ƙyale shi ɗan kada ya sa ka cikin matsala an fahimta ko malam tsakanin mala'ika da annabawa waye ku wani daraja kuma mutum zai iya fin mala'ika daraja mutum wanda ba annabi ba kun ji fatan bai shi ya ma gaba da harkar sallar Allah subhanahu ala ba yadda baya yi shi yi mala'iku ce ba sa saba masa in za ka kalli mala'iku a wannan sufar da Allah ya musu cewa ba sa saban Allah kwata-kwata abin da ya sa su shi suke yi ba sa yin abin da bai sa su ba in za ka yi musu kallon a dunkule abin da Allah ya halicce su a kai ka kalli mutane a dunkule yadda ya su wani wani ya biyayya wani kuma ya guntsire to jinsin mala'iku sun fifici jinsin mutane ta kasance wasu masu yin abin da Allah yake so ba sa saba masa waɗannan kuma ta kasance wasu akwai masu bin su akwai masu saba masa in ta wannan kallon za ka kalla to mala'iku sun fifici mutane an fahimta amma in za ka kallon Allah ya waru wani bawa ya zaɓe shi ya ɗora shi a kan wani to akwai mutanen da suka fifici mala'iku kamar yadda tun halitta annabi adam da ishi sai ce da mala'iku ko mala'iku daga cikin aikin da ke sa ku kuke yi ga wani ya same ku ku gai da wannan bawan Allah ta hanyar yi masa sujada in ji ni ni mai cewa ai sujada ku masa haka shi da aka ce yi masa sujjada dan martabawa da darajar ta saboda Allah ya shi ilimin abin da bai ba su ilimin sa ba ya faɗa abin da ba su iya faɗa ba yace to wanda yake da ilimi yana buƙatar martabawa da darajar tawa in je ni ku masa sujada dan sara masa da jinjina masa akan abin da na san da shi ba sanar da shi ba kaga anan ya fifice su an fahimta ko kuma haka shi kansa zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an je inda mafifici cikin mala'iku ne mala'ika Jibril ba sama da shi an je inda yace to nan aka yi iyaka sauka lafiya a ƙara wannan an fi shi an fahimta ko to da haka akwai waɗanda Allah ya fi fita daga cikin mutane akan mala'iku amma za ka kallon jinsin mala'iku daga kallon jinsin mutane babu haji ai mai biyayya da nisaba ai ba ɗaya an fahimci bayani to wannan shine abin da ke akwai amma su tare irin wannan tambayoyi in ka gama sanin wannan to sai me sai me wannan da muke shi ne in baka san shi ba sallar za ta samu matsala in ka sani ta samu gyara shi fi kamata ka mai da hankali a kan yawa amma dai mun kare ka da wannan dan ka ci a amsa tambayar wani da ba annabi ba zai iya bin mala'ika daraja wannan kuma Allah ne masa manzo da ya ce da za ku ba Allah ku ji tsoronsa yake cewa da sahabbai suka ce mazan Allah in muna gurin ka sai tsoron Allah ya kama mu amma kowa ya koma gida aka dan shanta ki aka ɗan miƙe kafa kuma sai kuma a koma ba sai ce da su ai da za ku rika zama irin yadda kuke a gurina ko da kun ba gurina za ku zama a irin wannan yanayi ku da mala'iku sun rika yin hannu da kaga wanda aka hannu da shi a yan yadda da shi aka sa mala'ika ya gaisa da kai saboda Allah ya da kai zai ce gaisa da to kuma na ya sa ka samu matsayin da za ka fi shi a kalli wannan za a iya kasance amma ba ka da tabbas ɗin cewa dan sai hannu da kai ka fi shi an fahimta ko alaikum a eh. na ba mutumin da ya rufi kansa ana tsananin rana kuma in ya cire kafarsa ya cire takalminsa ya sa kafarsa da zai ka ɗage yana ajiye ɗaya saboda zafi kuma sallah yake za a cin fare shi ko to me zana kuma dage da kama dai na adada ana ga da dauka to wannan ko dai ba lafiya ba ya tafi ko kuma me ke faruwa yace to zai iya barin takalmin sa kafa kawai ki sallar sa to dama abin da ke akwai a sunnan manzo yake cewa wanda yake izo masallaci idan ɗayan ku ya zo masallaci kuma yana da nufin zai salla da takalmansa to ya ɗaga ƙasan takalman nasa ya duba idan akwai wata ƙazanta ya rika dirzawa a ƙasa har sai ƙasa ta tafiyar da wannan ƙazantar shine tsarkin takalminsa sannan yi sallata da takalminsa shi manzo dama yakan yi haka ikan ce ku saba wa yahudawa ku rika yin sallah da takalman ku ko hukun ku domin su ba sa yi da takalmi ba sa yi da kofi to ya kasance kanka a irin wannan yanayin ga zafin rana kuma kace to ai kuma dama shari'a ta baka za ka iya takalmin kace to bari in yi dace da yin sunna kuma ku bata daga zafin rana riba biyu ko sai kai kayan ka sallar ka tare matsala kawai ka tsinci kanka inda ba su da ido a karatu in kana sallar ta tafiya ɗan ka a cillo waje shi ne kawai matsalar Allah ya sa da yau ɗin nan mako to kaga da yake ya ce kai ma ka ɗan mutar karatun ba wannan abin eh, da aka rasa yadda kake ɗan da masha Allah tabaraka ta ai ba han sai za a yi ba sabbai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta